alheri da kiristoci suka yi mana ba za mu cewa da shi ba saboda qur'ani kuma yana gaya mana a tajidun na shadda na da wata lilin amanu al-yahuda wal lilin ashraku wa tajidun aqrabahum dalilin na nasari zalika min al-musyrifin wa rubbana wa anhum la yastakbirun wa zata ma ma cikin kungiyoyin duniya wanda ba musulmi ba masu gaba da musulmi ba kamar arne mai bautan gunki da bai hudi a cikin waɗanda ba musulmi ba kuma ba wanda yake kusa da musulmi a soyayya kamar kirista zargi eh, eh, eh, domin su suna da malamai wanda suka yi su an reni kiristoci ne da tausayi addinin su addinin tausayi ne addinin ko kuma addinin zaman lafiya ne addinin tausayi da addinin zaman lafiya ai ba faɗa tsakanin su saboda haka mu tsakanin mu da ku sai mu sai zumunta wadda ta haɗa mu ta soyayya dukkan mu yadda muka imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran annaba haka muka imani da annabi Isa alaihi salam na gode gode ina ne makarantar ta sun je to ga gari ga basiran da yawa eh. <laughs> Allah Allah za ka shiga ku? Magana ta wani an faɗi an faɗi la ilaha illallah wa ake shiga. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah na ake shiga makarantar tamu. Amma kuma da nufin an shiga musulunci. taro eh, tsakanin malaman kiristoci da mu da ake kan malaman musulmi muna cikin magana muna cikin magana sai wata mace kirista ta ce ara gafarta mana menene dalilin mu ku zo ku auri ƴaƴanmu suna kirista kuna tare da su kun kuje gidan ku neman ƴaƴan ku zai ku mana da ku dalili mu mu ta riga ta yi imani da annabi isa da duk abin da annabi isa ya zo da shi da za ta shekara dubuwa gidanmu ba za ta ji sukan addini annabi isa ko annabi isa ba mu ma kiristoci in yar ta yi imani da annabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo da shi ku zo ku karba a zama musulmi kenan a mu da muka yi imani da annabi muhammadu kirista ne Eh, da zama ku? Eh, bauchi ne da gombe duk suna. kula da su. Allah ya mu. mu. Eh, eh, yana da sako. To. kuma da kuma buhun shinkafa. Ah. da da jama'a. Ah. Da kuma da kawo. ka bayar da hannu ba shi ya ba ba shi ya bayar da hannu ga ko Allah zai ba shi lada wanda wannan kasan Allah ya san iyakan kwayoyin zarra da ke

kiyaye mana mu zauna